السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له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 وكل مهدفة بدعة وكل بدعة دلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أقوى مسلمي ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadan a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjid sauti sinna mana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗita shi da kai komo a kan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana gudumawa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a idan ban manta ba tafsirin namu na asuba muna nan cikin surat kamar yadda muka shiga jiya kuma mun karanta ayoyi guda goma sha biyu da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya da mu za mu tashi aya ta goma sha uku insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau muna goma sha takwas ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda hakan kuma ya daidai ga ashirin da uku ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya ta nabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda muke gani azumin yana ta kan tafiya kaga yanzu saura kaɗan a ce an shiga cikin goma na ƙarshe to yana da kyau mu ƙara tsamara mu dage kaga shi sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan goman ƙarshen ya shiga yakan daɗa zage dantse ne a kan da ka duba da ya ba wanda ya kai annabi bin Allah babu wanda ya kai annabi aiki ba wanda ya kai annabi bauta wa Allah amma duk da haka idan goman ƙarshe zo don a gwada maka mahimmancinsa sannan kuma a gwada maka shi aikin alheri ba farowa ake da kazar-kazar a fari sai a ƙarshe kuma ce aina ya a baya ba damuwa ba a kullum ana son ƙarshe mai kyau ne to sai ya zama a duk kwanaki goma-goma guda ukun nan da ake da shi to sai annabi ya fi ƙara dagewa a kwanaki goman ƙarshe don kaga da goman ƙarshe annabi yakan ci gaba da baccinsa ne ci gaba da hidimominsa kaga ya ce ai a farko ne ake so ka yi kazar kazar kawai a ƙarshe ba damuwa ko baka yi ba to sai ke gwada maka kullun rayuwar ɗan adam ma ba farkonsa ake ji ba ba tsakiyarsa ake ji ba ƙarshensa ake ji to Allah ya sa ƙarshenmu ya fi farkonmu da tsakiyarmu kyau don haka Allah ta'ala ya ba mu sa'a kafin shiga cikin karatu kamar na muka saba akan dan samu sakonni don gane da waɗanda suka bayar da gudumawa a kan abin da ya shafi taimakawa marayu a wani bawan Allah wanda jiya ya ba da kayayyaki na marayu ɗin kakku ya ba da guda goma sha ɗaya set sha ɗaya kenan Allah ya saka masa alheri na ko ta bayar Allah ya ma da ta ba da turmin zani muna roƙon Allah dukkan damuwoyin da ya dame ta Allah ya mata maganinsa Allah kuma ya biya mata bukatotinta na alkhairi to insha Allah kamar da muka faɗi kofa dai tana nan a buɗe babu wanda ba a nema in ka kawo abinci ma za a karba ma za a karba idan ka karba kan irin abin da ka kawo na tallafi in an karba bai zama an yi asara ba za a samu mai bukata kuma za a bashi kai kuma ka manta da ka bayar in Allah da gobe kiyama da ka ce ina ma da ka wannan abin da ka san haka al'amarin da ya kasance to Allah ya ba mu ikon taimakawa Allah ya sa Allah kai tsaye za shiga cikin karatun kamar da muka ce muna cikin suratul araf mun tsaya aya ta sha biyu za tashi aya ta goma sha uku Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai Allah ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين الله تبارك وتعالى بياني أولا آية تقوم شاو kamar da muka san wannan tattaunawa ne ake yi tsakanin wa tsakanin Allah da shaidan an fahimta ko tsakanin Allah ne da shaidan kuma wannan tattaunawa tsakanin Allah da shaidan ittifakan mun san ba ƙasa aka yi ba ko a ina aka yi a sama aka yi shi yasa dukkan sakamakon an tattaro karan kaf sai a ce maka ba wai an cilla adam ne daga ƙasa ya sama ba a'a me aka masa sauko da shi aka yi wanda yake nuna da adam da iblis da mala'iku suna tare da ubangiji ne a sama a lokacin da ake wannan tattaunawa ka a gurin da allah ya umarci mala'iku da kuma shaidan sun sujada wa annabi adam duka dai maganan yana gwada maka ina ne a sama an fahimta ko da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan ya tambayi iblis menene ya hana ka kai sujada yayin da na umarce ka domin ubangiji ya ji ko kuma ya sa iblis ya yi bayanin hujjansa saboda halittun allah ma ya zama wato sun san hujjar iblis gashi mu ma yanzu mun san me mun san hujjar iblis amma hujja ce albatila ko ba haka ba hujja ce ta ƙarya wadda ba ta da amfani a gare shi kuma duk mai hankali ya san wannan hujjan ɓacacciyar hujja ce kuma Allah ya fi mu sanin hujjan iblis amma dan mu ma mu zama shahid ko mu zama shuhada mun ba da shaida kan ainihin wannan abubuwa wato na eh, tsiyan iblis to sai Allah ya ga dama ya tambaya wa iblis iblis kuma ya ba da amsa gashi yau mun san dalilin iblis baka isa ka ce baka san dalilin sa dai ka ce dalilin ba dalili bane to da ya gama faɗan dalilinsa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kala sai Allah ya ce ha, a abi ma'ana min aljanna ka fita daga gidan aljanna kenan fita waƙila a wata magana aka ce minas samawati fita daga sammai to amma zancen kamar yadda haka wato ainihin imamul kurɗabi ma abin da ya ka cikin tafsirinsa kenan jizgi na bakwai shafi na 173 haka shi ma imamu dabari ya kawo a juzi'i na sha biyu shafi na 329 amma abu ja'far shi abin da ya zaɓa kamar yadda shi abu ja'far abin da ya zaɓa ya zaɓi cewar ba cewa aka yi fita daga sammai ba a'a aka ce fita daga ina daga aljanna an fahimta wanda yake nuna iblis da shi ma ina yake aljanna yake an fahimta ko don haka kuma wannan zance ita ce sahihiya cewa fita daga aljanna ita ce magana ba cewa da aka yi min samawa daga ainihin sammai ba an gane wannan ko fama ya kunu laka an ta takabbar ba dai zamto gare ka ba bai dace ba ai falayen bagi kenan ko bai dace ba ai a gare ka an ta takabbara ka yi girman kai fiha cikin ina cikin gidan aljanna bai kamata ba dan ba wajen zaman masu girman kai ba ne wajen zaman wanda suka kaskantar da kansu mawa wa Allah ta'ala amma wajen zaman masu girman kai kan ina ne wutan jahannama ne Allah ya tsare mu da haka wajen zaman masu bin Allah aljanna ne shi yasa Allah ya ce masa wato bai dai yiwu a gare ka ba ka girman kai cikinta dan haka fakhurij ai fakurji min hakina fita dai daga cikinta innaka sa sagirin lalle kai kana cikin kaskantattu ai na kenan kana cikin waɗanda suke sun dawo ba kowa ba an fahimta ko shi yasa dama haka sakamakon mai girman kai yake cewa fa jaza'u takabburi at-tazlil sakamakon mai girman kai shine kaskanci wal mutakabbir shi ko mai girman kai la yalinu anil adawati to fa baya tafsasawa game da ainihin adawa bisa abin da ya faru da shi bal ya tafakkaru fi wujudil intiqam zai dinga tunanin ya da ya dauki fansa shi yasa da abin da ya faru da shedan ya faru da shi sai fulanin sa gaba ɗaya ta tattara ta ina zai dauki fansan abin da ya faru da shi an fahimta ko ta ina zai jawo adam su tafi a titi daya an fahimci wannan ko sai yanzu tunaninsa wato ainihin ya koma haka wannan shine zamanto wato tunanin sa ya koma haka shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka minal munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم to duk wannan magana fa na yi ne tsakanin Allah da Iblis ka san kuwa Iblis ya kurewa taurin kai gudu ko duk abin da ake nan da dai ce ya tuba sai Allah ya yafe masa amma ina sai ci gaba ake da musayan wuta da shi a faɗa ya faɗa a faɗa ya faɗa saboda ya zama halakakke don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya gaya masa cewar mana sai shaidan ya ce ƙala abi ma'ana shi shaidan iblis kenan ayat libu min allahi an ya mudda umrahu yana nema ne a wajen allah ala ya ja kwanansa ba don komai ba liyanta min adam saboda ya ɗauki fansa daga annabi adam alazi shi wanda ya zama shine sababi na mai na halakansa don haka yanzu yana so a ja kwanansa domin ya ɗauki fansa akan annabi adam ce sa ya ce ya ce ai ma'ana wato an zurni ko ka jinkirta mun ila yau mai tsohon zuwa ga ranar tashin alkiyama abin da yake bukata kenan a jinkirta masa zuwa ga ranar tashin alkiyama kala sai Allah ta'ala ya ce innaka minal na. kai ɗinnan kana daga cikin wanda za a jinkirtawa amma ba zuwa ranar alkiyama ba ila yaumil waqtil ma'alu zuwa ga wani lokaci sananne shine lokacin da za a yi busan farko shi shedan ya yi wannan neman alfarma ne na dabara wanda da an ce an yaddar masa to yanzu shedan bayi daga cikin wanda da su mutu an fahimta ko ya zama bayi daga cikin waɗanda da su mutu to sai zama ubangiji ta'ala ya ce ai Allah da ya shi ya bi shi sanin me manufansa sannan kafin ka yi magana Allah san me za ka faɗa don haka sai ubangiji ta'ala ya ce kai dai za a jinkirta maka ila ko yaumin waktil ma'alum ai zuwa ga wani lokaci sananne shine lokacin da da ai busan farko to in an yi wannan busan farkon shi dan ma da ya mutu shine wani fika fi sur fasa'ika man fis samawati man fil ardi illa man sha Allah ana yin busa wannan na farko duk wanda ya zama yana cikin sauran rayayyu shi ma gaba ɗaya zai dai dai mutu sun manufi kafihi ukura sai kuma a yi busa na biyu kawai sai ga mutane tsaye-tsaye gaban Allah ta ta'ala kowa ya fito daga ina daga kabarinsa yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana awwalu man tashakku ko alaihil kabru ni ne wanda kabari za ta fara tsagewa in fito ranar lahira yanzu manzo Allah yana ina yana cikin kabarinsa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra yanzu manzo Allah an yi shi daga ƙasa ya kuma koma cikin ƙasa sai nan gaba kuma za a zo shi ma zai fito daga cikin kasa mu ne yanzu an yi mu daga ƙasa ko amma yanzu ba mu koma ina ba cikin ƙasa amma yawon min al-ayyam mahama dalal laylu la min tulu ilfajir ko mahama dalal haya la an tasira ilal kabari duk inda rai ta kai da tsawanta wata randa ta koma cikin kabari dolanta ne kawai akwai lokaci da dai kowa zai koma wato cikin kabari don haka ubangiji ta ta'ala sai ya ce a'a innaka minal munzarin kai kana daga cikin wanda aka jinkirtawa amma ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ga wani lokaci sananne ai bi ma'ana waqtin al ula shine lokacin busa na farko falamma alima iblis bi ta'khir umrihi al yayin da iblis ya san an ta masa rayuwar nan da yake nema sai ya ce me karanta ka karanta na'am sai ce kala sai yace ya ce fa bima agawaita ni ai saboda bisa wannan baddani da kai ai bi ma'ana bi idwa'ika iyaya wannan batar da ni da kai sanadin wannan badda ni da kai an gane ko to wannan la'aka udanna lahum dan zo yi mene dan zauna la'aka udanna lahum ko to dan zauna musu dan zo in yi attack dan zo in yi blocking dan yi banga banga a ina siratakal mustaqim a siratal mustaqim dan zo in zauna a ina as mustaqim mana a hanyar ka miƙaƙƙiyan nan da Allah tabaraka ta'ala ya ce wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili to akan wannan zama wannan hanya miƙaƙƙiyar shi kuma shari'a ce zai zo wajen ya baje kolinsa duk wanda ya zo wucewa domin ya je ya gamu da ubangiji ta'ala bi ma'ana duk wanda zai yi abin da zai hada shi da Allah ya kai shi aljanna to shedan da ya bulokin dinsa sai dai wanda ya fi karfinsa da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ce abin da shedan ya faɗa ya ce udanna lahum dan zauna ga ainihin dan zauna ma 'ya'yan adamu siratakal mustaqim a hanyar kame kyakkiya ma'ana ala tariqil mawsula ilaika ma'ana hanyar da za ta sadar da su zuwa gare ka to dan zo in zauna li usarrifahum anhu dan in juyar da su kenan ga barin bin wannan hanya dan zo in zauna an gane ko ubangiji ta'ala yake cewa lallai ga abin da shi shaidan ya faɗi kenan abi mana sai dai zo musu ta ko ta ina da ko ta su kenan shine ce dan zauna a miƙaƙƙiyan hanya in ga na da suna ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الله تبارك وتعالى يكشوا ثم لآتي ثم كو من لآتين nahu sannan dan zo musu min baini aidihim ta ina ta gabansu wa min kalfihim da ta bayansu an gane wannan ko ai bi ma'ana a tawkil igiwa zan fuskance su da batarwa ta duk inda za su bi ka sai in kautar da su baran bari su bi ka ba kuma wa an aimanihim dan zo musu ta damansu wa an shama'ilihim dan zo musu ta ina dan zo musu ta hagunansu abi ma'ana cewa la ya ati min aimanihim ba dai zo musu ta dama ba wala min shama'ilihim kamar da wata magana ke nuna ba dai zo musu ta haguna ba saboda me li wujudil mala'ikatal kataba saboda akwai mala'iku marubuta wani yana rubutu ta dama wani yana rubutu ta ina ta haguna sai ke cewa ai shedan ba dai zo ta nan ba duk da kuma akwai magana da yake nuna su wa'innan masu rubutu ba masu kiyaye bawa bane mun san akwai mala'iku alhafazatu wadda su suke kiyaye bawa an gane wannan ko akwai ta gaba akwai ta ina akwai ta baya an fahimta ko to akwai kuma su wadda suke hagun da dama su kuma menene alkatabatu ne su masu menene masu rubutu ne wadda suke hagun da wanda suke dama su aikinsu ba su kiyaye ka bane aikinsu mai kai su rubuta kayi alheri a rubuta kayi shari a rubuta masu kiyayewa kuma daban to shine akwai wanda suke ga shaidan ba zai iya zuwa maka ta hagun da dama ba saboda akwai marubuta ka ce to ai marubutan su kuma ba me ba ba ainihin masu kiyayewa ba ne aikin su rubutu ne wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yake cewa wala yastadiu an ya'ti min fawqihim to kuma shaidan ba zai iya zuwa ta saman bayi ba ta yaya cewa li Allah ya hula baina al'abdi wa baina rahmatullahi ta'ala saboda kada ya zama ya shiga tsakanin bawa Allah da bawansa wajen saukan ne rahamar Allah zuwa ga bawa cewa ba zai iya zuwa ta sama ba saboda iya zo ta sama to ai kuma kaman zai zama shamaki kenan bainaka wa baina rahmatullahi ta'ala tsakaninka da tsakanin rahaman Allah sai suka ce ba zai iya zuwa ta ina ba ba zai iya zuwa ainihin ta sama ba waka zalika har wa yau abdullahi ɗabar ya ce la ya ati min tahtihim kuma ba zai iya zuwa ta kasan su ba aidan har wa yau ina dalili sai ce in ma li annahu mutakabbirun ko dai dan saboda shi mai girman kai ne yana gan ya zo maka ta kasa ai ya kaskanta ya kamata a ce na saman ka ya dai ya dawo ta ina ta ka don haka shi fa yuhibbul ului yana son ɗaukaka ne a ce shi yake sama kawai ya yasa Allah tabaraka ta'ala da yace ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya sai ce astakbarta am kunta min al girman kai kai ko kana jin kai kake kwaloluwa kai ka kowa to ko dai bai so ko dai in ya zo ta kasan kaskanci zai same shi ya kamata a ce na sama wa imma al-itiyanu minha yanfir wa yafza'u al-ma'ati ko kuma zuwansa ta ƙasa zai jawo bawa ya guje shi zai kuma firgita bawa shi kuma wa huwa hibbu ta'lib la tanfiruhu yana son ya rarrasa wanda yake so ya badda shi ne ba ya kore shi ba yanzu shaidan idan dai batar da kai dai zo yana menene yana rarrasa ka yana rarrasa ka ina fata muna lura yawwa dai zo yana rarrashin ka ko wani abu yake so ya kubuce maka na alheri sai ya rarrasa ka har wannan ya zamanto wannan abun alherin ya zama ya kubuce maka to shine shaidan yake faɗin cewar wato zan zo musu sun mala'atiyannahum ko min baini aidihim wa min khalfihim dan zo musu ta gaban su da ta baya wa an aimanihim dan zo musu ta dama wa an shama'ilihim dan zo musu ta haguna kuma wala tajidu aktsara shakirin ba da ka samu mafiya yawan cikinsu wato suna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana suna godiya akan ni'iman da ka musu ba ai lima an'amta alaihim wato na ni'iman da kai musu fala yu'minuna bika ba da su imani da kai ba sannan kuma wala na amraka kuma ba da su yadda su bi aikin da kace su yi ba dan haka wannan aikin na dora wa kaina shi zan yi wani wajen ma sai da ya rantsuwa ce fa bi izzatika la ubuyannahum ajma'in ko illa ibadaka minhumul mukhlasin yace ina rantsuwa da buwayanka kaf sai na badda kowa sai dai ka masu kyautata aiki zuwa gare ka kan sun fi karfi na to shaidan yayi wannan rantsuwa cewa sai ya ga bayan bayi ma'ana ya batar da su wala tajidu aktsarahum shakirin ba da ka same su da yawa suna gode wa neman da kan musu ba na قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين الله تبارك وتعالى سيساك مشي إبليس قال تعالى الله مدوك كنسلك يا فدي لإبليس واتوغ إبليس كان يتي أخرج منها fita dai har wa yau min ha ai min aljannati ko fita dai daga gidan aljannan nan dai duk suruta surutan da yake yi dai duka ba maganganu ne ma yake faɗa wanda da iya tausasa masa a yafe masa matsalan da ya shiga ba ko kuwa tunda ya ko kai yau ka kori mutum a gidanka me kake bukatan ya maka in iya so ka ci gaba da kyale shi ya kama baka hakuri ka yi hakuri wane ban san dan ya haka bane ba da sanina na yi kaza ba amma ka ce mutum fita mun daga gida ya kama ce to ko wallahi in na fita da ka ga abin da danyi duk inda na gamu da ƴaƴanka sai shiga uku duk waye waye da ka ce a ah, to kar ka je kai illa wa ƴaƴana dawo ka zauna a da ka ce ka fita abin da duk da kai ka je kai amma he ka fita ina fata muna lura to shi yasa sai bai yi kalmomin da da a kyale shi ba yana ta surutayya amma surutayya da zai ƙara jawowa ubangiji ya sasu shi a ina a cikin gidan aljanna sai Allah ta'ala yake cewa ukurji minha ka fita daga gidan aljannan nan maz'uman ai bi ma'ana kana abun aibantawa fita daga gidan aljanna nan kana abin aibantawa sannan madhuran sannan kana wadda aka yi nesa da shi daga ina rahaman Allah mub'idan anir rahma kana wanda aka yi nesa da shi daga rahaman Allah fita daga wannan a gidan aljanna laman aka minhum da waɗanda kuma ba suka bi ka minhum ai minan nas kenan da waɗanda suka bi ka daga cikin mutane an gane wannan ko da wanda suka bi ka daga cikin wato ainihin mutane to la'amla anna jahannama minkum ajma'in dan cika ina dan cika gidan wutan jahannama da kai da su gaba daya shi kuma kaga yayi damara yayi shiri inna ma uhizbahu li yakunu min ashabi sayyid abi ma'ana minka kenan bi zurriyatika zan cika gidan wuta da kai da zuriyanka su waye zuriyansa eh mutane da zuriyar shaidan a zuriyar shaidan su ne da zuriyar shaidan aljanu aljanu su ne mai zuriyar shaidan da haka yake cewa da kai da zuriyanka shi a cikin zuriyar shaidan akwai wanda shaidan din da su bi akwai wanda kuma ba za su bi shaidan ba a kowai da Allah ya tseratar da su su aljanna za su je kuma amma zuriyar shaidan ne kamar yadda a zuriyar Adam wasu za su je aljanna za su je ina za su je wuta ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم سيتمي من الجنة والناس أجمعين kaga da aljanu da mutane gaba ɗaya Allah alƙawari zai cika wutan jahannama Allah ya sa ba mu daga cikin su don haka waɗanda suka bi ka to lallai zan cika wutan jahannama da kai da su gaba ɗaya ai ma'ana da kai da zuriyanka wa minan nasi da kuma mutane وفيه تقليب تقليب الحاضر على الغائب وفي الجملة معنى جزاء أي أتكين جملة معنى ساكمكوني من إنكما داك من تبعك أي من إننا تازم الشرطية معنى شرطي معنى من تبعك كينا أعذبه وند يبيك dan azabtar da shi to wanda bai bi ka ba ba ne maf'ulin mukhalafa ala wanda bai bi ka ba ba zan bashi rahama kenan wanda ya bi ka dan azabtar da shi Shi ne wata wannan man ɗin min ɗin tana cikin kaman ne shardiya in tatawallau ƙauman qauman ghayrakum na in ta zama mai shardi kenan ai in kuka juya baya to za a canja wasu mutane ba ku ba in ba ku juya bayan ba fa ya zama mai ba za a canja ba a ce wannan in ta zama ne shardiya in kai kaza dan maka kaza to sharadin in maka kaza sai me ya faru sai wannan jawabu sharɗi ba zai zo ba sai an samu ne sai an samu sharadin an fahimta ko idan na aike ka kaje zan baka lada jawabu sharɗi shine zan baka lada sharadi fa in na aike ka kaje ko kuwa to idan na aike ka ba kaje ba ba kaga ba za ka samu jawabul me ba jawabu sharɗi ba don haka wannan ainihin ma'ana ai ana nufin cewa wannan bi ma'ana wannan man din ko min din ainihin bi ma'ana wato ita ce shar'iyya ce ai bi ma'ana man tabi'aka u'azzibuhu wanda ya bi ka to dan azabtar da shi kenan ma ya ti min qissa kin abin da zai zo daga cikin wannan labari da Allah tabaraka wa ta'ala yake badawa zakara ni'matillahi li adam Allah zai ambaci ko Allah ya ambaci ni'iman Allah da yawa annabi Adam bi iskanihi huwa wa zawjatahu wajen zaunar da Adam da yayi da matarsa fil jannati a cikin gidan aljanna wa annal isga'i lin nasihati lin nasihati al'adu takhruju lil insani min karban nasihan abokin gaba yakan fitar da dan adam daga cikin ni'iman Allah domin nasiha da ya zo yake musu ba nasiha ba ne yana so ga sun fada matsala ne kullum wanda ya bata yana so ya samu abokin tafiya ko kuwa ko makaranta ne yanzu ba ka je ba ka zo ka tambayi abokinka wani sakamako kake Allah Allah ya gaya maka eh ka je makaranta ba ne su ka gamu da abokinka wallahi jiya ban je makaranta ba ya kai ba yanzu me kake so ya ce ya ce ni ma ban je ba ba ku ayi mutuwan kasko ko ba haka bane ba yawa amma kana iya ce masa ainihin kan na je makaranta an yi kaza an yi kaza daɗi yake ji a ransa ba zai ci daɗi ba ina fata muna lura to kullum wanda ya shiga matsala yana nema abokin mutuwa yana nema a haɗu wato a yi mutuwan kasko to don haka shi yanzu shaidan nasihan da zai zo ya yi wa annabi adam da hawa ba nasiha ba ne neman yadda za a yi ne su yi musharaka cikin fitinan da ya samu kansa a ciki wato wa allah tabaraka wa ta'ala aw tasabbabu al-isyan musabbab ko tana sabbaba saban da al li khuruj min ni'ima wanda za ta sabbaba fita daga cikin ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala amma wa anna taubata lalle tuba tariddu ma fata minan ni'ami tana mai da abin da ya kubucewa bawa na ni'ima in ya tuba sai Allah ya maishe shi na ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين تو الله تعالى ينزل ينا بياني ya ba da dama wa adam da hawa'u su zauna a ina a gidan aljanna ashe shi wadda aka ce masa fitan nan fakuruji min ha ashe yana ɗaukan min ha da miri ne na me aljannatu an fahimta ko sai sa ta zo da ha dama aljannatu mu'annasa ce ko fakuruji min ha ka fita daga cikinta ita cewa aljanna wannan yana ƙara tabbatar da eh ashe daga aljannan aka fidda shedan tunda yanzu gashi an ce adam kuma kama an ce adam kai da matanka ku kuma ku zauna amma banda kaza amma banda kaza an fahimta ko amma idan an yi sakamakon alkiyama aka shiga aljanna yana daga cikin ni'ima ga bayi a gidan aljanna babu iyaka ma'ana ba za a ce banda shiga nan ɗakin ba ko banda cin wannan abincin ko ban da zama a nan ko ban da zuwa guri kaza a'a duka abin da suka ga dama bayi a gidan aljanna an yaddar musu komai su kaga sai ya sha bamban da yanzu zaman adam da hawa aina a gidan aljanna su sun zauna amma akwai wani kaidi akwai wani dabaibayi da aka musu na karku yi kaza to cewa karku yi kaza nan shi kuma shaidan da ya amfani da abin da aka ce kasiye ya ga sun yi saboda ya san idan sun yi an samu matsala tsakanin su da wa tsakanin su da Allah ba ya samu fasinjoji ba kenan to wannan shine kokarin sa ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ya adamu kun anta ya kai adam ka zauna kai ko ai ma'ana zauna kai da kai wa zau ko wa zawjuka dawa da matarka hawa'u kenan duka ku zauna ina ku zauna wa zawjuka aljannata ku zauna a gidan aljanna kai da matanka to ku ci gaba da rayuwanku a gidan aljanna kuma fa kula min haisu shi'tuma ku ci duk inda kuke so ku yi yawo a aljanna ku duk gunda za ku ci abin da ku ga dama ku ci amma kaga yanzu za a yi musu istisna'i ko da a ware abin da ba a so su yi. wala ta taqraba hadhihi shajara kada ku kazanci wala ta ƙaraba kaga yana nuna su nawa ne su biyu ne inda shi ɗaya ne sa ce wala ko taqrib hadhihi shajara amma za ka ce wala ta taqraba ka alifun isnain ko akwai alifun da yake nuna su nawa ne su biyu kenan da haka ubangiji ta'ala sai yake cewa wato kada wala ta ƙaraba kada ku kusanci hadhihi shajara wannan bishiya ai kar ku kusance ta bil akali min hakena ba kar ka je ganganta ba kada ka je ka ci abin jikin itacen kenan ba kar ka je ganganta ba an fahimta ko to shine ai bi ma'ana kada ka kusanci wannan itace wato wajen ci kenan daga ainihin wato gidan aljanna din fatakuna min zalimin idan kun ci da kasance daga cikin waɗanda suka zalunci kan kawukansu ali an kuma zai zamanto cewa kun zalunci kawukan ku kenan wanda zai sababa muku abin da zai fidda ku daga gidan aljanna ai ma'ana litasbibi kuma ma ya kuma minan ni'imatin lati ko ta daga cikin ni'iman da allati tatamatta'ani biha wanda kuke jin daɗi da ita fil jannata a gidan aljanna kenan to zai jawo sanadin da ku fita shine fatakuna min zalimin zai sabbaba muku fita daga gidan aljanna to yanzu kaga shaydan yana ya samu wannan point din ko yanzu tun da ya samu wannan point din to yanzu zai ɗauki mataki na yaya zai yi ya kafa wasu mizan ɗinsa na dabarbaru ya ga cewar adam dai da hawa sun yi wannan kaga ya fara practicing ɗin abin da ya alkawari dai yi fa bi izzatika la ubuyannahum ko ajma'in kaga ya fara yanzu zai fara practicing ashe tun daga kan iyayenmu ya fara practicing daga kan adam dawa da hawa'u ya fara jarraba aikin da zai yi sai kuma aikin ya ci gaba da ƙarfi ya ci gaba da samun dama na wajen ɓadda mutane ga shi yau yana da rinduna ba su da kirguwa ba za su kirgu ba rundunan shaidan ba za su kirgu ba kamar yadda na Allah ma ba ba za su kirgu ba Allah kaɗai san iya al'umman da suke bayan ƙasa na فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما وقال ما نهاكما رب ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين تكاجي أبندا واتو أينهن يفتو مسد بياني أكيكينا kaga wannan ba nasiha bane ya zo rudi ne da yaudara ko ba haka ba an san abin da aka hana su sai shi kuma yake kokarin ya gaya musu fa dalilin da zai kama hankalinsu na abin da ya sa aka hana su kuma ba shi ne dalilin ba ƙarya yake ina fata muna lura da haka ubangiji ta'ala ya ce fa wasa wasa lahuma shaitanu sai iblis ya kawo musu wasu wasi liyudiya lahuma ma wuriya ko anhuma min sau'atihima domin ya zamto ya musu sababin da sitiran da ke jikinsu zai dawo ba su da mene ba su da wannan sitira ashe ubangiji ya hana su taba wannan bishiyan saboda amfani da wannan bishiyan zai jawo sitiran jikinsu ya dawo mene ya wangale sun dawo tsirara babu a jikinsu an fahimta ko don haka sai zamanto Allah hana su kusantan wannan shi kuma sai kokarin ya ga sun yi haka dan a waye gari wannan suturan da Allah ya musu na jikinsu nan ya zama suturan ya fita a jikin sun dawo ba su da kaya a jikinsu wakala sai ya ce ma na ha kuma rabbu kuma ubangijin ku ba bai fa hana ku ba ku dinnan ku biyun nan an hazihi shajarati game da cin wannan bishiya da yace wala ta qaraba hazihi shajaran nan ba dan komai yace kar ku kusanta ba illa an takuna malakai ne sai dai dan kar ku zama mala'iku ne an gane ko ya muku haka ne kar ku zama mene kar ku zama mala'iku an gane wannan ko cewa ubangiji ya hana ku kusantan wannan bishiya ne kar ku ci ku zama mala'iku auta kuna min al ko kuma dan kar ku zama mu wanda za ku dawwama ba magana wani mutuwa ko wani abu ne kama da wannan kawai an hana ku yin wannan ne dan dai kar wannan to kaga kai kuma an kashi wannan ai zai kai kokarin ganin kai mene sai kai kokarin ganin wato ainihin ka aikata an gane wannan ko shi yasa yace hal adullika a wani wajen kenan ala shajaratil khuldi ko wa mulkin la yabla fa akala minha fa badallahuma ma wa tafika yaksifani alaihima min warqil janna wa sa adamu rabbahu ko fagawa to kaga wannan sai ke nuna shaidan yanzu ya fara aikinsa ya fara shigar musu da wani bayani kenan wanda kuma bayanin ya kama hankalinsu an fahimta na وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين تكاجبا هل رنسوا يمس دا الله دا ما شدن دي رنسي دا رنسي وا دا الله يكي رنسيوا يا سن الله فالله يا سن كما الله إششيني كما يا سن الله شيئيش كوكوا كو ko a karatun baya a Allah shi yayi shaiɗan da bakin shaiɗan ya faɗa ni min narin wa khalaqtahu min din an gane ko bai ce an kusi ba bai ce na halicci kaina ba ya ce ni min narin daga wuta yi ni shi kuma kai shi daga laka yanzu shaidan ya san Allah ne shi ya san kuma annabi adam ma Allah ne ya yi shi don haka nan ya zo yana ta musu dabara ne ya rantse musu da Allah wa qasamahuma ai bi ma'ana a qasama lahuma billah ce musu wallahi ina muku rantsuwa da Allah inni lakuma laminan nasihi wallahi ni fa ina cikin masu muku nasiha ne ni nasiha nake muku ina so fa ku gane dalilin da ya sa fa ake neman kar ku kusanci bishiyar nan fa gafa dalili fa in ba kuna zo ku cimma wannan burin ku je ku ci kawai abun wallahi ni nasiha nake muku ah to ka gani ko kaga ya fara gudanar da me ya fara gudanar da ainihin aikinsa shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa fadallahuma bi ghurur فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وكذا الله تعالى ينادى مسلم sakamakon abin da iblis ya laɓaɓo ya yaudari adam dawa da matarsa hawa'u ya yaudari adam da matarsa hawa'u kuma tun a farkon fari su ne allah ya fara halittawa a wannan jinsi nawa jinsi na ɗan adam amma ba mutane su ne farkon halitta a gun allah ba amma su ne waɗanda suka zamto aka kira su suna mutane adam ko daga adamu an masa suna ne adam saboda me yasa saboda shi din nan da ba shi kuma shi mai karewa ne aka masan suna adamu to adamu ma'ana wadda zai kare kuma ba adam bai kare ba ya kare ga sa wa'annan su su tafi wa'annan su su tafi haka Allah ya tsara mana an fahimta ko to sai zamana a lokacin ba wani wanda zai daga ce shi adam ne sai annabi adam sannan ba wadda za ta daga hannu ta ce ita mace ce a cikin mutane sai hawwa'u a wannan lokacin su biyun su ne shaidan yayi musu wannan yaudar Allah yake cewa fadallahuma bi gurur an gane wannan ko abi ma'ana wato sai zamanto ya yaudare su ya bacce su ma'ana ya sa su sun yi wannan abinda ubangiji ya hane su da rudi ya ruɗe su ne domin ya musu zantuka na rudi falamma za ka shajarata yayin da suka ɗanɗani <coughs> a wannan bishiyar ai bi ma'ana tanawal minha shay'an yasiran dan kankani ma suka ci an fahimta da suka ci dan kankani to sau'a sau'atuhuma kawai sai tsiraicin su baki ɗaya bayyana sai suka dawo gaba ɗaya sun dame ne tsirara ba mai sutura a jikinsa adam ba sutura a jikinsa hawa ma ba babu sutura a jikinta na fata muna lura amma kaga kaman abinan kuskure ne irin wannan eh, drawing da ake yi akan yi drawing wai ga adam ga kuma wa ga hawa'u ga annabi ibrahim ma kuma ga mala'ika da rago wannan duka dai isra'iliyat ne kuma ma yin hakan bai dace ba domin kai yanzu baka ga adam ba bare kai drawing drawing ɗinsa ko ka ce ga hotonsa sannan ba ga hawa'u ba bare kai drawing drawing ɗinta ko ka ce ga hotonta sannan yin haka kuma ana yawo da shi kamar akwai cin mutunci ga waye ga manyan bayin allah ko ko da an bamu wannan tarihin to ai ko ba za mu je mu yi drawing din wani tsirara mu ce wannan shine adam ba mu yi drawing din wata tsirara mu ce wannan ita ce hawa'u ba kaga ba za mu yi wannan ba an fahimta an dai gaya mana abin da ya faru ne kawai abin da kwakwalwanka ya hararo maka ya hararo maka ba da ka kuma iya hararo daidai yanda abin yake ba wannan abu ne sai ubangiji don haka allah madaukin sarki yake cewa shi kenan sai tsiraicin nasu abi ma'ana zahara kenan li kullum min huma qubluhu wa ƙubulin akir wa dubrahu duka jikunansu ya bayyana tsiraicinsu ya bayyana ya zamanto ga baki ɗaya ya yaye jikin kowa ta shi kenan wa ɗafika ya sifani alaihima min warakil janna sai suka kama tsinkan ganyen bishiyan gidan aljanna sai suna tsatsara inansu da shi gabansu da shi kaga shi tsiraici wani abu ne mai mahimmanci a wajen bawa ko ba haka bane ba shi yasa yanzu da wani tsautsayi zai jawo suturan ka ya faɗi yanzu ina za ka yi ƙoƙarin toshewa <laughs> ba gaba za ka yi ƙoƙarin tsarewa to in kai ba daman ya bai ka je ka tuɓe a gaban wani kana wanka in kai ba shashasha ba ya da ya haka ana ƙoƙarin rufe tsaraici ne amma wani kuma ga shi shi yana bayyanar da nasa eh ana ƙoƙarin rufe tsaraici amma ga wasu nan wai 'yan mata sai su shiga wanka tare a gida 'yan mata ne fa gidansu ɗaya sai su kai ruwan wanka sai su shiga wanka tare samarika gidansu ɗaya sai su kai ruwan wanka sai su shiga wanka tare suna wanka kowa na kallon tsiraicin zuna kuma Allah ya tsine wa mai ganin tsiraicin da ba a halatta masa ya gani ba da aka kaga annabi Adam sai maza maza ya tsinko ganye ai gashi miji da mata ya halatta su ga mene tsiraicin su yanzu ma suke rufe tsiraicin su ma wanda ya yaudare su wa yaudare su iblis an fahimta ko shikenan kowa sai fara kokarin rufe mai jiki shi yasa kai ma yanzu kana faduwa maza maza akwai alamu na tsiraicin ka zai fita maza kake toshewa ko ba haka ba mace ma yanzu tana faduwa ta wuf ta yayo mene zanin ta ta rufe jikinta kada a gani to ashe wannan wani abu ne mai muhimmanci wanda shari'a bai ba dama kowa ya gana na kowa ba sai inda shari'a ya yadda tsakanin miji da waye miji da mata babu wannan tsakanin ɗa da uwa ko babu wannan tsakanin ɗa da uba babu wannan tsakanin uwa da ɗa duk ba wannan akwai matakai da in aka kai wannan matakin babu hali ɗa ya zo wa mahaifiyarsa tsindir ba hali mahaifiya ta zo ma ɗanta tsindir in ba a wani babi na ne ba na lalura ba to lalura ya taso a darurat tabihul mahzurat lalura tana kau da komai amma ya kamata mu kiyaye wannan don haka ubangiji ta'ala ya ce wa ɗafika yaksifani alaihima min warqil janna sai suka kama ballan ganyen gidan aljanna suna rurrufe gabansu an gane wannan ko ai liyastatira bihi kenan domin su suturce aurensu wato da wannan ganye din kenan to ana haka wa ma rabbuhuma sai ubangijinsu ya kiraye su wa ya ce kenan alam an hakuma an tilkuma shajara shin ban hana ku cin wannan bishiya ba ban ce muku kar kar ku kusanci wannan bishiya ba wala ta ba hazihi shajara ko fatakuna min zalimin ban gaya muku wannan ba ashine bi ma'ana alam an hakuma an nahyu ai hani ne shin ban hana ku ba ku biyun nan an tilkuma shajara kar ku yadda ku kusanci wannan bishiya wa lakuma kuma wa aqul lakuma kuma nace muku ko inna shaytana lalle shaytan lakum aduwwun mubin alakuma ko aduwwun mubin cewa lalle shaidan lakuma aduwwun mubin gare ku nan ku biyun nan fa shaidan fa ne kuma maki wanda yake a sarari ba koya ba maki ne bayyanannen maki kuma ɗaura gaba ya shirya gabansa ba zai taɓa bari ba kuma wallahi shaiɗan bai tausayin kowa ko ko wanda sai yake tausayi a bai tausayi hasali ma in mutum ya zama mara tausayi mara imani wani ajin waye shiga ya bashi wannan karatun ajin shaidan in kaga kasun gumin mara imani kasun gumin mungu to yana cikin tawagan shaidan shaidan baya da tausayi domin shaidan yayi alkawari sai an shiga wuta kuma zai yi hudu ma a gidan wutan zai yi hudu ma yan wuta da aka ga ubangiji ta tabaraka wa ta'ala ke cewa ai na hana ku gama da wannan na ce mu da ku santa kusanta kuma na gaya muku lalle shaidan a gare ku wato maki ne kuma bayyanan nan maki na قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تكاغا سيسكا نمغافرا أبنجي wannan shine kalmomi da Allah can yace fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fatafa alai muka lakkana wa annabi adam wasu kalmomi fata ba alai sai mi tuban ubangiji ya tubo Allah da mene da wa'innan kalmomi da aka karka ɗauki hadisi wanda imamul hakim ya fitar hadisin ba ma wai ana maganan da ifi ba ne hadisin maudu'i ne cewa ai lokacin da adam da hawa'u suka yi laifi sai adam ya daga ido sai ya ga an rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah a jikin al'arshi sai ya ce wa Allah gafarta mun dan me wannan suna sai Allah ya ce wa Adam ina ka san me wannan sunan ban halicce shi ba sai ce na ga ka haɗa sunanka da nasa shi yasa na san wani mutum ne mai daraja don haka ka gafata mun dan shi sai ce lallai kuwa ba dan shi ba ma da ban halicce ka ba wannan hadisin na ƙarya ne na fata muna lura hadisi ne na ƙarya Kalma a ɗauke shi a amfani da shi ka isu da abin da alkur'ani ya gaya ma fatalaka adamu min rabbi kalmatin fataba alaihi to wannan kalmomi da aka lakkana masa ya tubo Allah da shi Ga shi a gaban mu kala su nawa kenan su biyu rabbana ubangijin mu biyu zalamna mu biyu mun zalunci kanmu ko zalamna anfusana mu bi mun zalunci kanmu wa in lam takfir lana in baka gafarta mana mu biyun nan ba wa tarhamna kai mana rahama ba lanakunanna min al-khasirin zamu zamto daga cikin masu hasara wannan shine kalmomin kuma wannan yake nuna ka'ida da malamai suka ɗauka don gani da tabbatar wa mutane abin da ake iya tawassuli da shi bayan mun san ana tawassuli bi asma'illahi wa sifatihi ana tawassuli bil amali saliha kuma ana tawassuli bi itirafi bi zambi ka ce wa Allah na yi laifi wannan ma ana tawassuli da shi ya Allah na yi kaza na yi kaza an gane wannan ko wa zannu ni iz zahaba mugadiban fa zanna Allah na qadira alai fanada fi zulmati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan ma mai tawassuli ne Allah ya ce fastajabna lahu wa jainahu min al-gammi wa kazalika ninjil mu'minina an fahimta ko to kaga kakan iya ce ya Allah na yi laifin kaza na yi laifin kaza duk wat ko yanzu dan uwanka mutum yazo yake ce maka wana na maka kaza na maka kaza dala akwai kaskantar da kai ko babu kaga yanzu yana kidan ya maka laifukan nema yanzu me yake nema a gurinka yafiya to don haka adam anan sun gaya wa Allah ga abin da muka yi yanzu muna neman me muna neman yafiya to shi malamai suke cewa ana tawassuli da laifin da aka yi wa Allah a gaya wa Allah laifin sannan ana tawassuli da aiki mai kyau shine ka ba da sadakar naira ɗari ko goma ko nawa ma ka ce ya Allah ina tawassuli da wannan sadakan Allah ka yi min abu kaza an fahimta ko ko ka yi aikin alheri na baki shine misali ka karanta qur'ani sai ka ce ya Allah ina tawassuli da wannan karatun qur'anin Allah ka mun kaza ko kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ya Allah ina tawassuli da wannan salati na annabi da nayi Allah ka yi min kaza ko ka ce ya Allah ina tawassuli da kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nake yi don kaunan annabi menene ibada ne an fahimta ko wayannan sune abubuwan da ake tawassuli da shi amma kara dauki wancan hadisi bai ma da inganci kwata kwata don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wato suka ce idan baka gafarta mana kai mana rahama ba to za mu kasance daga cikin hasarar nuna قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى an شكرا كذا أنكو sallama أنسلم شيطان دقينا daga aljanna to dama ba mun yi bayanin duk mutumin da ya fada matsala yana neman abokin mutuwa ba ko ba haka ba yanzu yana jin bakin cikin fudda shi da aka yi aljanna aka bar adam da hawa'u ya ya da yi sanadin da da a haɗu tare duka ina a dandamalin ƙasa kuma ya yi sanadi kuma hakan ya yi an ce ya fita ya fita yanzu adam na da hawa'u an sallame su a ina a cikin gidan aljanna allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka lahbitu ko minha a qala habidu ko yace ku fita ba'dukum li ba'din adu ku fita daga gidan aljanna ku komo ƙasa kenan zuriyan ku kuwa sashi yana gaba da sashi sadaqallahu azim kuma gashi nan sashi na mene na gaba da sashi sashi na aibanta sashi sashi na yakan sashi wasu ma gidansu ɗaya ne wallahi in ya gan shi kau da kai bayi so ma su haɗa ido shi ba dan ya zama masa dole ba ma da yanzu bai cikin gidan kuma su ɗaya ne amma sashi yana adawa da waye da sashi don haka ubangiji ya ce sashi zai zama ba'dukum li ba'din atu sashin ku zai zama yana gaba da sashi na sashi zai dinga zalintan sashi ya rika cin zalin sashi wannan ya kashe wannan wannan ya doki wannan wannan ya ci kayan wannan irin wannan rayuwar Allah ce da a yi ta bayan ƙasa kuma gashi ita ake yi ko kuwa ana yin ta illa man rahima rabbuk sai wanda Allah ta'ala ya masa rahama Allah ka samu cikin wanda kai musu rahama don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce sajin ku suna nan suna gaba da sashi walakum fil ardi mustaqarrun kuma kuna da wajen matabbata a ina a cikin ƙasa makanu istikrarin kenan wajen da za ku zaunu a cikin ƙasa kuna nan amma ba zama na har abada ba domin sai Allah ya ce wa mata'un ilahin da kuma da ku ji dan jin daɗi ai tamatta'u kenan da ku ji dan daɗi zuwa ga me ai zuwa ga ƙarewan ku ila in kita'i ajalikum kenan zuwa ga karewan kwananku an gane ko ai tankadi fihi ajalikum kenan wa huwal mautu mutuwa da ta zo ba an ce wai kuna da gun zama a bayan ƙasa na dindin a na wani lokaci kuma haka ne yanzu ina adam ɗin ina hawa kaga ba sana ko ba haka ba sun koma zuwa gawa zuwa ga Allah ina waɗanda suka biyo musu baya ina ina ina har zuwa kanmu an ba mu ma a ce mene an yi mu da wadda suka ji tarihi ta an taɓa yin bonsa ne kaza kaza kaza kaza lokacin ma mun dawo kabaru kana wannan kaɗa ya shi ɗan ada ya zama bin tausayi wa karan kansa ya ji tausayin kansa duk jin kan kautaran tarihin ka da ayi wallahi na rantse da Allah duk jin ka duk bin Allahnka duk rashin mutuncin duk mutuncin wata rana tarihin ka za a rika yi da fa na kaza yi da wani shine kaza yanzu ya dawo kabar kana Allah ka samu cika da imani da kaga ubangiji ya gaya musu cewa nan ne wajen zamana قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وكاجي الله يتي قال فيها اي بمعنى في الارض كينا أقصن نن تحيون كو دا كوي مي دا كو رايو غاشي ta منا a sama muke rayuwa yanzu ga muna a ƙasa muna rayuwa wa fiha tamutuna kuma a ƙasan da ku wa tukura juna kuma da zan da ai me da a fudda ku lokacin da Allah ya tsara a fita min haka lakanakum wa fiha nu'idukum wa minha kun taratan ukra da haka cikin ƙasan nan za ku rayu sannan anan da ku mutu sannan kuma in an yi busa a kaho na biyu daga cikin wannan kasan za ku fito za mu ci gaba to ina ga mun tsaya aya ta 25 daidai sai Allah ya kai mu lokaci na gaba za mu tashi aya ta 26 daidai insha Allah ta'ala anan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuɓan harce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya fi mana larifa mana siri duniya da lahira a tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mai gida Allah ya gafarta masa sa Allah kai rama cikin kabarinsa sauran yan mu musulmai da suka ga mu gidan gaskiya muna roƙon gafarta musu iyayenmu da malamanmu muna musu addu'a Allah Allah ya yafe musu waɗanda kuma su albarka muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin wanda da musu gafara cikin wannan wata mai alfarma watan azumin Ramadana mata masu juna biyu la ka sahihu lafiya sahihu masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya na gida. gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah muna roƙon ka kafa su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudumawa wajen maka ibada da wannan lafiya din ya Allah muna roƙon ka ka ba mu da muna mai albarka Allah ka zaunar da ka san mu lafiya shugabannin mu Allah ka taimaka musu ka dora su akan daidai ya Allah muna roƙon ka ka danka jagorancin mu hannun waɗanda za su ji tausayin mu addinin mu da rayuwar mu ya Allah muna roƙon ka ka ba mu da muna mai albarka ka sa muna cikin wanda za a yi musu gafara cikin wannan wata 'yan kasuwa ma'aikata masu karatu masu jarabawa ya Allah muna roƙonka ka kawo alheri ka danka mana a tafin hannunmu abubuwa na shari kuɗe shi ka hana shi isowa gare mu ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka rufa mana sirri duniya da lahira lahumma alfana bima allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'uzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين